Don samun sabbin bidiyon mu, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. A kapta! Na ce a kapta! Assalamu alaikum mai sauraro kana sauraron littafin kare kukanka kashi na hamsin da biyar daga bakin Bashir Abdulaziz Bulango. Idan mai sauraro bai manta ba a kashi na baya mun tsaya daidai inda jarumi Nusubul Ashman yake magana da Zayyan ya ci gaba da cewa haka kuma ba za ka ji kana sha'awar komai ba a tare da su ba domin kwaɗayin kwaɗayinka ne kawai ka mallaki waccan masoyiya taka ya kai abokina ba ni labarinka bayan rabuwar mu da yadda aka yi kuka fada hannun azzalumi barhuza dan take kuwa zayyan ya kwashe labari kaf ya zayyane masa shi ma jarumi nusubal ashman sai ya kwashe nasa labarin ya faɗa Zayyan. Ko da Zayyan ya ji yadda jarumin Nusubul Ashman ya rabu da Gimbiya Suhaila bisa alƙawarin cewa lallai zai koma gare ta ya aure ta bayan ya gabatar da abin da ke gabansa sai hankalinsa ya dugunzuma ainun ya dube shi cikin tsananin damuwa ya ce haba ya shugabana saboda me za ka a taura biyu a lokaci ɗaya ka tuna fa cewa gagarumin aikin da ke gabanka na son yaɗa addinin musulunci a wannan nashi a tamu ba ƙaramin aiki ba ne shi kansa sarki bahar zaman yanzu ban ga ta yadda zai amince da kai ba har ya karɓi addinin Allah kuma idan har ka matsa masa akan hakan zai iya bin hanyoyi da yawa a sirance ya ga ya hallaka ka duk da cewa kuwa ka ceci rayuwarsa ne yanzu ma haka tsorace nake tunda na san cewa ko da ƙarfin dantse zai iya sa dakarunsa su yi mana sarkin yawa wato su yi mana rubdugu su hallaka mu tunda sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ko da jin wannan batu sai jarumin subul ashman ya yi dariya lokaci guda kuma ya nutsu ya dafa kafaɗar zayan ya ce ya kai ɗan uwana ka yi sani cewa wanda duk ya dogara da allah to allah allah allah zai isar masa akan duk abin da ya sa a gabansa kada ka manta da cewar aikin allah muke yi kuma muna kan tafarkin jihadi ne kawo kuwa duk wanda yake kan wannan tafarki bai kamata ya ji tsoron mutuwa ba ko wani haɗari sa'ad da jarumi nusubal ashman ya zauna na azancensa sai jikin zayyan ya yi sanyi kuma ya samu nutsuwa aino ya dubi jarumi nusubal ashman cikin murmushi ya ce tabbas na yi kuskure har da nake fargaba a cikin wannan babban aiki da muka sanya a gabanmu don haka ina neman gafara a wajen allah gama fana hakan ke da wuya sai ga waɗansu kuyangi guda biyu a cikin shiga ta kamala sun rufe fuskokinsu da baƙin mayafi masu hera-hera kuma suna ɗauke da kwanukan abinci cikin fushi jarumi na subul ya dubi kuyangin biyu ya daka musu tsawa ya ce ba na ce ku ba mu wuri ba ba na son na ga ɗayar ku anan kawai sai ɗaya daga cikin kuyangin ta buɗe baki ta yi musu sallama irin ta addinin musulunci cikin tsananin katsuwa da mamaki jarumi na subul da zayen suka zazzaro idanu jarumi na subul ya dubi wacce ta yi musu sallamar ya ce su waye ku ku bayyana kanku a gare mu da gaggawa ba tare da kuyangar ta ce komai ba sai ita da ‘yar uwarta suka yaye fuskokinsu suka yi arba da su jarumin subar ashman suna masu yi musu murmushi ba waɗansu ba ne waɗannan kuyangi face gimbiya ramlatal auliya da kuyanga baila cikin matukar murna su jarumin subar ashman suka yi musu barka da zuwa sannan suka zauna a tare jarumin subar ashman ya dubi gimbiya ramlatal auliya ya ce ranke daɗe menene ya kawo ku gare mu a wannan lokaci kin baki a tsoron mahaifinki zai iya zargin ko wani abu muke son shiryawa ko da jin wannan tambaya sai ya ramnata auliya ta yi murmushi ta ce ya kai rabin raina kai sani cewa saboda tsoron kada mahaifina ya cutar da ku shi yasa muka yi ɓadda kama muka kawo muku abinci wancan abincin da aka shirya muku na musamman za a iya zuba guba a cikin sa domin ku ci ku hallaka su kansu ku yangin da aka ajiye domin su yi muku hidima za a iya haɗa baki da su don a cutar da ku tabbas kun yi hikima da kuka kore su kuma Allah ya tsare ku da ba ku yi gaggawar soma cin wancan abinci ba yanzu ga abinci wanda muka girka shi da hannunmu muka kawo muku shin shi muke son ku ci domin za mu fi samun kwanciyar hankali ya kai jarumin jarumai ina son ku ci gaba da taka tsantsan da kowa da komai a cikin gidan sarautar nan kada ku baiwa kowa aminci da yarda sannan ina son ka ci gaba da bayyana ra'ayinka da addininka kada ka ɓoye komai ta haka ne kaɗai za mu iya bayyana gaskiya don kore ƙarya ko da rayukanmu muka rasa akan wannan tafarki ba mu da asarar komai face babban rabo ko da yake na tara kuyangina kuma na gargaɗe su akan kada su bayyana addini na amma ka sani cewa ba don komai na yi hakan ba sai saboda nitawa sai ta fi zafi akan taka kuma sarki zai fi saurin ɗaukar mataki a kaina kafin ya ɗauka a kanka akwai shawarar da nake son zan baka wacce in dai baka bi ta ba za ka sami in dai baka ƙi ba za ka sami lagon mutanen birnin sun har da yawansu su aminta da kai su karɓi addinin ka kash mai sauraro a nan zan dakata don jin ƙarashin wannan labari mu haɗu a littafin ƙare ka kashi na gaba ni ne naku bashir abdulaziz mai son ɗebe muku kewa a har kullum na gode don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa